أنعمت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو ta hau kasa ta hau amata hau shahidin hau ra'imin hau hayyana hau mai tilaka alhamdu hatta tarda wa laka alhamdu iza radita wa laka alhamdu ba da rida wa sallallahu ala nabi na muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن داعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا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 فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم وغم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك ورزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Mm-hmm. <clears throat> ta bismillahir rahmanir rahim wa yasahabu lil hajji wal mu'tamir ana so ga mai haji da mai umra kowannen sai ya zo makka an yi da kula makka min kuda arkaniya kowannen sai ya zo makka zai shigo ya shigo kohon da ake ce ma kuda arkaniya wannan kun ga lokacin ana tafiya ƙasa akwai hanya wadda aka ce makuda to ana so mutum ya biyo sai amma kun ga kamar yanzu da ake bi abin hawa hanya ce kawai wadda ka fitowa zuwa makka ita ɗaya za ka biyo wancan tsohon hanyoyi duk baka san su ba to amma dai idan mutum ya samu shigowa nan to ya shigo allati biya ala makka wadda take sama duwatsun makka la'anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kaza don haka annabi ya aikata wa sahabatu ba'dahu haka sahabbai suka aikata baya ne wa yasahabu dukhulaha nahara kuma idan sun samu ne in mutum zai shigo makka ana so ya shigo da rana da fi'ilihi alaihi salatu wassalam zalika don haka annabi ya aikata amma fa in dakhala qabla dulu'i shamsi idan ko alaji ya shigo makka kamin rana ta bullo alhaji ya shigo makka ko da ya shigo da asuba ya shigo to suka ce ga maza ba fala ya tufa kai ya yi fa in dafa in ko ya yi fi bala ya kawo kai ya yi nafila nan na ruku'i raka a biyu hatta ta tadalu a shamsu sai rana ta bullo wata hillu wata hillu an nafila ta halatta kusan ga maza wa malikiya masallacin makka daidai yake da kowane masallaci wajen hana yin sallah bayan sallah asuba kamin ya kamin rana ta fito ga mazaban malikiya masallacin daidai yake da kowane masallaci amma wajen malamai da yawa ba daidai yake ba don hadisin da ya ce ya kuɗi abu mana kada ku hana ma kowa kowane wanda duk yake so ya yi sallah ko ya yi ɗawafi fi ayyata sa'atin sha'a min a wani haya, duk sanda ya ga dama ko da dare ko da rana kafa hana mai to kun ga wayanda sun ka kai kan wannan hadisi a wajen su koyo shi ana sallar nafila a cikin masallacin maka koyo shi to amma su mazhaba malikiya sun ɗauke shi daidai da kowane masallaci don haka a wajen su ba a yin nafila sai rana ta fito wa sahabu lilmar mar'ati ana so ga mace iza kadiman nahara in ta zo maka da rana an to akai dawafa ta ta dawafi ila layli zuwa daddare saboda kun san wannan lokaci babu mutane da yawa ya an ka ta da daddare babu mutane to kun ga sabani yanzu don kacce hadu da maza na an kashe ta bari har da daddare to kun ga yanzu ko daddare mazan cike kaske da masallacin yanzu saboda haka idan dai illa ita ce don ka ta haɗu da maza to koyo shi ana haɗuwa da su kun za ta yi ɗawafi ta koyo shi ta zo kazalika yastahabu lahu haka na ana so ga alaji ka rage min makka in zai fita daga makka da zo mun ce in ya shigo ya shigo min kuda saniya, wata kowa da aka ce ma kuda saniya to ce idan ko zai hita ne to idan alaji ya so zai hita to ya hita nan kudan daga wata ƙoha, da aka ce makuda wa huwa mawdu'un min aswara makka wani wuri na da yake a gangare makka wato kasa kasa gangare kenan wa kudan bidan bil kafi manawwar wato kudan wa in lam yafa'al fil wajhayn idan bai aikata ba ga huskokin gari ga shigowa ta bai shiga kuda asaniya ba da ya towa ta bai hita kudan ba yace to ko bai yi waɗannan abubuwa ba babu laifi gare shi wa illam yafa'al fil wajhayn ma dhikra idan bai aikata ga huskokin gabi abinda aka amata mana dukuli na shiga min as-saniyati al-ula daga saniyati al-ula wa khuruj da hituwa min as-sula daga saniyati as fala haraja babu laifi bai laifi ba amma dai ana so a faɗa mai abinda da duk ko san su malaman musulunci ko da abu goma ya tawo duk sun halitta to wanda duk an kace masa habbi na shi suka fara faɗawa, ma in ka iya in ka iya zuwa gaba sannan su ce ka dawo baya amma ba su mai sheka baya in dai kana iya zuwa gaba saboda haka in dai abu ya kai habbi, to ba su azaka da halal ga musahabi za su azaka sai dai in ka kasa su ci to baka yi laifi ba to wannan yadda malaman musulunci waɗanda addini a wasu haka suke komai tawo za su bi ba mahi sai su azama mutane da shi komi na na yi shi suka ala mutane gare shi don su mutane ba su san abin da yake ba malamansu su suka san abin da yake to za su yi ƙoƙari mutane malaman sai su aka mutane ga abin da yake aƙida ce idan mutum na da aƙida ta alheri to zai so kowa ya kan shi ta alheri nan Allah ya taimake mu ai la isma alaihi idan bai hita ta kudan ba bai shigo ta kuda a saniya ba la isma alaihi babu da gare wala dama kun babu wani jini da zai bai ma'ana babu rago da za a ce shi yanka li'annahu lam waje, ban dan bai ba biyu ba Abinda da dai kawai abba yi ba musahabbi abba ya samu yi ba sunna abba ya samu go musahabbiya qala al-imam malik imam malik ya ce rahimahullah wa idza dakhala hajju aw al-mu'tamiru makkah idan alhaji ko mai umra ya shigo makka to fale da hul almajidar haram da alhaji ya shigo makka to kai ya tsaya komi ci abinci wanda dai ya dole zai tsayawa idan dai bai je yunwa kwarai ba to in yana gane masallaci ya ana ba shi masauki yana aji da kafin sun shi sauri shi masallaci kai ya tsaya komi ya sauri ya kai masallaci don cikin abin da ya tauri babu kamar zuwa masallacin nan ayyo ba da rubuta kulin masjidil haram ya gaggawa ya shiga masallacin haram wala a alaihi ghayruhu kai ya gabatar da kowane aiki a kan zuwa masallaci illa ma la budda minhu sai dai abinda babu makawa gare min haɗin rahali na sauke kaya yi wato daga mota su wa da habibin da ce abinci dan cino kai ya ci da yawa za ka fataraki minhu a adamin jinkiri mutum ya tsawo makka ya dade mai ce masallacin ka'aba ba to munan da ladabi na ku dibi eh, mai littafi ku gani amma ku dibi yadda malaman ku ka cewa wai can shi ya suma da ita da masallacin Ka'aba duk burana dan dai muna na ladabi dan dai rashin ladabi ya dibi masallacin Ka'aba albaitullahi alharam wai ya ce da shi da masallacin shi ya tsoro gudana dan dai rashin ladabi kuma duk son rai ne ba wani abu bane tunda ladabi ya samu dama ya ga yana iya zuwa masallacin ku da annan tare da shi kullum ya hana muku zuwa ko da kuka tambaya sai a ce ai malam ya yi haraji ya samu dama ya koyan mai zuwa wawaye shi yasa kuka ganin wasu malamai ba su ci gaba mutane sun amince maka annabi ya ce ya isa ya zama babban cin amana ka ba mutum labari shi yana ganganta ka amma kai gare shi ha'in mace amana kake ba gaskiya ta kawada mai ba kai ka san abin da ya yi kacce mai wanga ya yi kuma an yi shi kuma shi bai sani ba da da kai annabi ya ce babu babban shi amana wanda ya wannan shi yasa kuke ganin abubuwa da sunan suna ta gudana domin shi aiki a Allah subhanahu wata'ala ba a mai aiki kyauta duk aikin da an kai akwai abin da zai biya kuma nasoci sun tabbata in mumini yi aikin kwarai za a biya shi duniya kuma a biya shi lahira man amila man amila salihan min zakarin aw wa huwa mu'minun min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun faladuhu yadahu hayatan tayyiba wanda ya aiki na kware cikin maza ko mata yana mai imani to nuhu yadahu hayatan tayyiba lalle za mu bashi rayuwa mai kyau rayuwar duniya za mu biya shi nan wala yana hayatan ba. sannan kuma ranar ƙiyama, wala na najziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu kun ga shi nan duniya an ba shi hayatan ba kuma lahira za a ba shi ahsana ma kanu ya'malu kun ga biyu Allah ka biya ga wanda ya aiki na kwarai saboda haka malamai kusan amana ce Allah ya azama ku haɗa mutane gaskiya in Allah ya jarabe ka da wata karkata kakka aza mutane bisa gare ta faɗa musu ba daidai na ba abin da kake yi da kuma muka yi karatu a a ciku wani malami ana ce mai kasim babban malamin mazhaban malikiya yana yin sallah sai shi yi zaune bisa ga dugadugai ne ya kai duwawu ne ƙasa sai mutane sun kawara koyi da shi yana gama sallah sai ya ce ku saurara ku je kun ga yadda nake zaman ga ba daidai na ba kun ga wadda daidai ni lahiya abban da ban iya zanna wannan wadda wadda an kace kun ga ya sauke amana kusancewa shi iyawa na abbayi amma ga abin da daidai to haka ake so malamin sunna eh in dai ka san baka iyawa ka ce ni ba ni iyawa cewa ka baka iyawa ba shi ka sa Allah ya naka saka ba ɗauko mutane ka aza su ga abin da ba daidai ba don ka a ce su suna na ƙwarai, kai ba ka na ƙwarai. wannan bai sa ka ɗaukaka bai sa ka girma kuma duniyar da kaka bira bai kawo maka ita don yaudara banda mai da mutum baya babu abin da take yi saboda ka ku haɗa mutane gaskiya da mutum ya tahi makka babu abin da an gaba gare kama zuwa masallaci fattarahi hu jinkiri ya ƙi zuwa masallaci da wuri na ka'aba isa'atu adabi ya muna na ladabi wato mutumin nan bai da ladabi وإذا da duhula مسجد alharam idan kuma ya so ya zo yana so ya shiga masallacin harami to abin da na fa abu abuna mai kyau ai mustahabbun an ya dukula min babin min babu bani shaiba yana da kyau ya shiga kohar da aka sayi babu bani shaiba duka waɗanda ƙohori akwai su masallaci amma duk ƙohar da ta tabbata annabi ya biyo ta wadda mutane yanzu suke to kowa ta aika sai ya bi ta sai inda gane ta ba to shi yasa da wasu su sukan daɗe su yanzu ita wannan ƙofa wa yi ƙorafu al'ana bi babu Salam yanzu ana ce mata babu salam idan ka fito daga safa akwai in mutum ya ƙare dawafi daga marwa ya gangaro wajen safa akwai hanyar da aka hita nan safa to in ka hito nan wurin to diddiba da kyau ka gani kana ganin koha babu salamu amma kulle take kana ganin koha babu salamu amma kulle take to da ana buɗe ta to yanzu ya an ka buɗe ta kila sai wani ya mutu wurin nan wajen kowa ce sai na bi inda annabi ya bi gani ina ganin inda ya bi a ce ba mi sai dai abin da za a yi kashi to shi sa sai suka dadda da wannan koyi amma suna yanzu ana ce mata babu salam to in kana samu kabi nan yace to kabi wannan lafi'ili alaihi salatu salam da haka annabi yayi wa da dukhulihi almajid bayan mutum ya shiga masallaci fal yakun awwalu ma yaqsiduhu ba'da abin ba'du niyyatu tawaf to abu na farko wato abin da ya kamata gare ba da niyyata dawafi bayan ya niyya dawafi to a rukuna aswad ya sauri ya tasan mahajirar aswad shi ne rukuna aswad Rukuna aswad da wanda ya je maka cikin ku yadda ya kai gane shi bibi masallacin ka'aba duk inda ka ga dan sanda tsaye na a hajirar aswad duk inda ka dan sanda tsaye bisa ɗakin ka'aba to na hajar aswad to abu na farko da za ka yi idan alhaji ya shiga makka in ya shiga masallacin ka'aba to ya niyyar dawafi ya ta sama rukunin aswad wa sala ilaihi in ya sadu zuwa gare ya salim sai ya sumbance shi bi ma'ana masu ma'ana ya shahe shi masu alhajar aswad ya shahe hajar aswad bi da baki ne kun san lokacin da suke maganan nan mutane ba su da yawa ba lokacin da suka magana ba ko lokacin da ne fara zuwa makka ni sadda na fara zuwa makka babu taro da yawa kana iya isa wurin in rana ta yi da kare goma sha ɗai kana iya isa wurin duk abin da an kace a yi ɗin kana yi don babu mutane sannan to yanzu mutane sun sun nihi makka don duk wanda adda jari ya ƙare in ya sa abin da ya kai yana haɗa saura ya gama da bashi biya ta yi shi wasan nan ya dawo sai jari ne ya dawo duk wani wanda ka bi wani abu to mutane yanzu kowa ya ta san mace yanzu inda za ka ga mutum ba da jari jari ne ya kare ya sai da gida ne ya yi maka ya kai mata ta gidansu don ko kuɗin haya da ya mata ya kai ta gidansu ya ce sai ya dawo kuma mahi yawa wa'in na ga sun sai da gidajensu sun dawo mahi yawan sana ga sun gina gidan da ya yi shi to kun ga makka ta zama haka da a ce a abin nan saboda Allah aka yi ba duniya da aka roƙo ba addini aka roƙo da kahirai ba za su yi ma musulmi da duniya to duk duniya ta aka zuwa mahi yawa to shi yasa yanzu mutane sun yawa ba ka iya sumbanta sai da bakinka girma da arziki mutane sun yawa yanzu to amma in dai kana iyawa ko yanzu in kana iyawa ka sumbanci hajjar aswad da bakinka in kaddara ala zalika in yana iya sumbanta ta da baki wa illa in bai iya da baki ai wa illam ya kaddara ala istilamihi bi fihi in bai samu iko ne sumbante da baki ne ba to wa za a hu alaihi sai ya dauki hannuwa ne shi aza ga dutsen ai ala alhajar aswad ya aza ga hajar aswad summa wada'aha ala bi sanne dauko hannu ya aza ga baki ne min gaire ta kabilin ba tare da tsotsa hannun ba ai taswitin ba tare da murya ta tsutsa hannu ba fa illam yasil ilaihi minhu abinna fa illam yasil ilaihi masahu bi uda idan ko hadda hannun bai iya kai can to ya sa sanda tai ya sa sanda ya shawo dutsen da sanda tai summa ya da'uhu sannan ya aza sandar ala gabaki ga baki ne min gairi ta kabilin ba tare da tsotsawa ba kun san wata tahiya da annabi yayi a lokacin umratul qada kun san mutane sun yawa a wasu sun ka shigo gaba ne suna bugun mutane su ja ya ce ko alama ba a bugun annabi ba a bugun mutane gaban annabi Allah ba a yi haka ne ce kowa ya Da dawafin bai yi ƙasa sai ya haura kuma to nan kun san sanda ta yi sandan na mijan ita yake sawa yana sumbanta dutsen yana sumbanta sandar to kai ma in an ka kai ba ya isa wuri ne in da sandarka kana iya kai to idan sandarka an ka shaho da ita sai ka sumbanci sandar wala ya kabi al'udu ma imkani daidai in dai hannu na kai to ba a yadda ka sa sanda ba wala yadu ma imkani ta kabila kuma in dai baki na kai ya sumbanta to ba a yadda ka sa hannu ba to yanzu idan kuka ji ba, duka waɗanda yanzu ko guda bai yawa shafar da baki ba ta yi shafar da hannu ba ta yi shafar da sanda ba ta yi kun ga abin da ya rage abin da mai littafi zai gaya mana wato ishara a yi ishara da hannu a daga hannu a yi ishara a sumbace a wuce ita ɗai ka yi yanzu saboda wurin ya yi mutane kuma kowa duwan da ya tsaye maka in dai bai yi wasa ba duk abin da a cikin zuciya ta na alherin da ya kafa da ya dawo yana gani ne ko mina na in dai bai yi wasa ba da shi yasa kowa ya koma maka don haka maka ta yi taro da yawa irin matsawa ga dutsen nan ba shi yiwa wa hada al-istilamu sunnatun wannan sumbantar dutsen nan sunna ne fi awal dawafi farkon Ɗawafi, suna ce mai ƙari. musta mustahabbun fi ya baqiyati mustahabi na ga sauran wato Ɗawafi. kowane Ɗawafi na dai na ne a sumbance dutse a Ɗawafi na biyu da na uku da na hudu da na biyar da na shida da na bakwai mustahabbun mustahabi ne a sumbance dutse Ya ce abin na wa dalilul islam dalilin da ya sa aka ce a sumbace dutsen ma bi a sahihain hadisan hadisan da zo cikin bukhari da muslim anna umar bin khattab radiyallahu anhu qabalahu lalle umar ya sumbace dutsen wa qala inni a'lamu annaka hajaru yace ma dutsen ni fa na san kai dutse kake don karka ga na sumbance ka ka aza wani abu nika da gare ka ni fa na san dutse kake la ta duru in ba sumbance ka ba ka yi wa cutar da mutum wala tanfa'u in an sumbance ka baka iya ba mutum wani amfani walaula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabbalaka yuqabbiluka ba don da yake naga annabi yana sumbanta ka ba ma ka da ba sumbance ka ba ni koyi da annabi na ne to yana yi ba wani abu na ka bada gare ka ba kai duci don ka wani girma ya ɗibe ka ka ga awa wani abu na ka bada gare ka wannan kun ga tauhidi kenan Umar na gaya mana cewa duci ba shi da arzikin da ya ka azurta mutane ba ya da talaucin da ya ka talauta mutane amma a sumbance shi ibada ne tun annabi ya sumbance shi to in za faraga min Minista al Hajji aswad sannan idan mutum ya kare daga sumbanta Hajji al-aswad fa wuya yaduhu bil ta sharifi Sosai ya yi dawafi ga ɗakin na mai daraja dawaful Kudumi, dawafin da aka shi ma dawaful qudum dawaful qudum dawafin kana shigowa makka dawafin duk da ka fara shi a dawafin kudu wa huwa wajibun ala kulli man ahrama min al-hilli shi wannan dawafi wajibi na ga duk wanda yayi harama daga wajen harami sawa'un kana min ahli makka aw ghayriha ko cikin mutanen makka yake ko ba cikin mutanen makka ba in dai daga wajen harami ya dauko harama to sai ya dawafin kudu ne ya shigo makka amma idza ahrama min al-harami amma idan cikin harami yayi dawafi ya yi harama nan cikin makka ya yi harama ta wai na wula duma alayya ai shi ba ta huwaye ba da kauni gairu ƙadimin don ba ta huwaye ba shi to babu da dawafin ƙuduma gari walid wafi min haisu huwa sawa'un kana rukunan aw wajiban aw manduba wafi yana da wajibai da sunnoni da masahabi min haisu na kasancewa ta huwa sawa'un duka kowane dawafi a kana rukunin dawafi na wanda an na rukuni kamar dawaful qudumi ga mai umra ko dawaful ifada ga mai aikin hajji to kowane dawafi daina rukunan wanda an rukuni an wajiban ko wanda an wajibi an manduban ko wanda an musabbi to yana da yana da wajibatun abubuwan da an jabta ciki ne wa sunan yana da sunnoni wa mustahabbatun yana da mustahabbai amma wajibatu fa sittatun amma shi dawafi wajibai ne waɗanda wajibi na a cika su ga dawafi to guda shidda ne alwajibul awwal shara'idu salah wajibi na harko sharuɗar sallah kusan ba a yin sallah in mutum na da hadasi babba ko karami sai ya musa da shi sannan yayi alwala sannan ya ruhi jiki ne ya sa sutura ruhi jiki ne to wannan shi ne sharaɗin sharaɗi na harko ga ɗawafi shi ma sai a ruhi jiki sai an yi tsarki ya ce sharuɗin sallah su ne wajibai ne min ɗaharatai alhadafi wal kwabat na tsarki guda biyu tsarkin Hadafi da kwabasi wa satura aura da kuma ruhi al'aura walau a hadasa bi a sana'ihi ta ɗahara wata da da mutum yana cikin ɗawafi sai wani dalili ya zo mai cikin dalilan da kawalwale alwalla to ta ɗahara ya ta shi tsarki wata da shi fara ɗawafi ko ya fara samu kamar yanzu mutum ya je wajen ɗawafi ko haɗa ma masu zuwa aikin hajji mutum ko ya ji tusa ya mace ta ƙwarai inda ya fara ɗawafi ya yi ƙoƙari ya mace ta iyakar gaskiya ta yi ko ka kai dawafi na bakwai in dai baka gama ba kai tusa zaka sai ka saki alwala ka dawo ka koma dora yanzu ɗaya za ka dawo wancan da ya baci saboda ka ku gaya musu in mutum na dawafi ya ji tusa to ya kokari ya mace ta kwarai har ya tabbatar da ya gama da ya bari ta kare duk dawafin da ya baci wala yamni ala mashahuri ba shi gina ga magana mashahuri ba ka ce wafi shi da ni yanzu wanga na bakwai na a ta ta kare inda dawo na bakwai da tsora ya ce ba a yi wa yubahu bihi kalama amma an halitta magana cikin dawafi wanda kun ga sallah ba a magana amma ga dawafi ya halitta a yi magana amma ayi mai kyau lima saha saboda hadisin da inganta mai kauli sallallahu alaihi wasallam na magana manzo Allah a dawafu hawla baiti yan dawafi gehen ɗakin Ka'aba masalar salati hukunci ne kamar misalin hukuncin sallah illa annakum tatakallamuna fi sai dai kuna magana shi kun je bambanci ne dai da sallah kuna magana sai dai fa man takallama fihi duk wanda ya magana cikin dawabi fala ya takallamu illa bi khairi kashi magana sai da abin da yake alheri ba ba ba a taya ana hira ana dawabi ba dawabi ana riƙon waya ana kyalkyatar dariya ana ta ƙarƙatar dariya ana hira kamar wadda mahi yawan mata ka yi in sun wajen tsawabi da jahilai jahilan maza suna tsawabi suna ta waya ana hira ana dariya har da waya shigantaka duka ya ce to in dai haifun magana ta kama fala ya ta kallamu illa da khairi kan mutum shi magana ce ta alheri bayan tsarki wajibi na daya wasani wajibi na biyu an ya kuna dawafu dakhilar masjidi dawafi ya zama sai mutum ya shiga cikin masallaci ba dawafi wajen masallaci shi yasa kun kaga har yanzu wajen masallaci ba ku ga wani shiri da an kai na wata hanya ta dawafi har yanzu ba ku gani ba duk shirye-shiryen da aka yi cikin masallaci na aka wuraren dawafi na ƙasa na cikin ƙasa da na saman ƙasa da na sama gidajen sama duk cikin masallaci na aka yi to wajibi na aishi cikin masallaci wa a wajibi na uku ja'al ta ala ne in mutum zai yi dawabi ya sanya ɗakin kaba ya zama hauni gare shi wa ilaihi ashara ga wannan mai littafi ya ishara da ƙauli wal ta sharifi ala tsari ɗakin nan mai daraja ya zama wajen haunin mutum falau alahu ala yaminihi da ya sanya shi wajen dama tai ya sanya ɗakin Ka'aba dama tai yana mutane na taya shi yana gamuwa da su dawabi na yake to in ma 'yan sanda sun bar shi yayi to lam yasaha dawabu dawabi ne bai inganta ba wala matu da ya ada ya zama dole ya sake dawafin nan bare ma yan sanda ba za su bar shi ba dan zai ka da wasu mutane zai wahal da wasu mutane wayan magi an yi da inda ibtida'i tawafi ya kamata mutum ya yi kewayo wajen fara tawafi fa ya kihu qablar rukuni bi qalilin kamin ya kawo wajen hajar aswad ya dan tsaya bi ku yakuna hajar ayyamini lokacin da an yamini mawqifi lokacin da hajar da zai zama dama ga inda zai tsaya karrafil fakiha ni haka na aka rubuta cikin fakiha hani. sharhin wa ga sharhin da muke ciki wal muwafiqu an yasarihi yin tsayanan wato zai muwafaka an yasari mawqifi wato zai muwafaka daga haunin inda ya tsashi hajar aswad li yastawiba jumlatahu bidhalika dan ya dan ya kammala jimlar dutsen duk ya fashi dama gare shi yasa an kace ya tsaya da nesa li'annahu in lam yastawib al-hajara lam yu'tad bi ash awwal dan idan mutum bai tabbatar da ya kammala hajara aswad cikin dama gare shi ba to wannan dawafin nahi na farko ba a kida yawa shi ba a ce ya dawafi guda ash-shaw' awwal ba a ce ya dawafi guda walin ta ba hali zalika to a halka da wannan a kula da wannan ko san mai yawa mutane ba su kulawa da wannan wasu ma sai su musu dutse sai ka ga hannu ɗaya ka miƙo haka wani ko fuska ce hannu ɗaya ka yi haka Allahu akbar fuska ce na nan to so ake bi sai ka fuskanci dutsen gaba ɗaya haka yayi daidai da kirjinka sannan ka ce Allahu bismillah Allahu akbar don ku gaji za ku ga wa da wasu kai wani wa kamar na ambata muku gaba ne na nan yana ta yata haka ɗaya zai yawa ya haka da hannu shi na ya ɗauki harama to ba a yi haka kun ji ya ce idan baka tabbatar da dutsen dabra da kai ba to lami watar da ba a kidan yawa bishiyar Auwal da kewayen nan taka ta farko ba ta yi ba waliyun ta ba da zalika to a halka hada wannan a lura da wannan jami'a alhazai yana da kyau su sanar da su su san haka nan alhazan ga da ka zuwa amana ce kuma gwamnati ta yi abin da ya kamata ta yi ta ɗauki malamai ta ba kwamiti umarni ya zaɓo mata malamai na ƙware waɗanda ka iyawa su te da alhazai su gwada musu wadda aka aikin ga waɗanda ka iya in ka san baka ya ko an ba ku jera da cewa ba ka zo amana ce saboda haka za su tai da su su gwada musu duwa da aka yi duk wanda aka ɗauka aka ce jami'in alhazaina malami mai koyawa mutane to gaskiya akwai aiki gare shi wanda aka keɓe gehen mata su sun kai kowa aiki amma ko na gehen maza suna da aiki kwarai domin akwai tsofaffi akwai marasa lahiya wayanda ba su iya saurin taya to duka lalura dai ce in ma tara mara lahiya za a yi sai lokaci ka za a kai da su su kaɗai. wannan babu laifi in kuma sa su za a yi cikin mutane a wahal da masu lahiya su rika tsayawa kamin mara lahiya su taho wannan kuma duk dai da sun ka shirya dai su zai ne aikin suna su za su yi abin su amma dai su kula a koya mutane abin da ya kamata hukuma ta yi abin da ya kamata duk ta yi ita dai ta san malaman da ta tura don su yi wannan aiki ba wa'azi ɗaya za su yi a hilin wa'azi su yi wa'azi an dawo su ga hima su yi wa'azi ko su ta gidan alazai ɗaya su yi wa'azi ba shi ɗaya aikinsu wannan aiki na cikin aikinsu amma ba shi ɗaya aiki ba abin da ya shahi alazai duka to kamata ya yi a san shi kuma a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka don haka gwamnati ta yi wa'annan kujeri tabba malaman da za su yi mata wannan aiki Allah ya gafarta mana falin ta ba da zalik a halka da wannan a kula da kyau fa inna kafiran ma ya kawa fihi jahal lalle da yawa abinda jahilai ka aukuwa ciki ne wa yakunu fi dawafihi kharijan an baiti saboda rashin sani ne sai ya zama cikin dawafi ne ya haita daga ka'idar ɗakin Ka'aba dawafi yake amma ba ga shari'a ba dawafi na ba fa'ala abin nan to tunda ko haka nan nan to fa ala man qibala hajjal aswad ya zama wajibi ga wanda an daura da hajjal aswad Allah ya yamshi kai in ka kawo daura da hajjal aswad kan mutun yayi tahiya illa ba'da an yantasiba qa'iman kama kana sai bayan ya yi tsaye daidai kama wanda yake hajjal aswad na haka kai tsaye daidai haka ka hukunci shi kana hukunta hajjal aswad daidai wa daidai sannan daɗa ka ɗauki harama wala ya juzu lahu an yi ƙabbilahu ba ya halitta gare ya sumbance shi a daidai wannan lokaci wala ya juzu lahu an yi ƙabbilahu sun mayam shi bayan da ya yi tsaye ya yi daidai da dutsen to sai ya so matahiyya da ɗin ya ɗauki harawa sai ya so matahiyya wawo maɗaɗi on rasau ya noce kai ne haka ƙasa auye da ko hannu ne li'alla ya hasula ba'd tawafi don kada sashen tawafi ya auku laysa jami'u badani ya kharija an baiti dukkan jiki ne bai zama ya haɗu daga dakin Ka'aba ba don haka sai an tsaya sosai an tabbatar da inda aka tsaya yanzu kam ba ka ma iya matsowa kusa gare inda ka sani kana iya tsaye dabara da shi amma shi ma wannan tsayuwar wato daga nesa aka yi mata shiri saboda mutane na baka san iyakarsu ba daga nesa aka yi mata shiri kuna tahe duk kun san wanda aka yi an haɗa muku da aka yi na ku na ta san ma wurin sai ya juya a marmakon yana ta yi a haka da gaba ne yana ta san ma wurin sai ya juya ya zama gini ne yana haka gehe na haka maimakon ya huskanci haka to gehe ne na juye haka kuma na ku gehe na juye haka kuna kallon ɗakin ka amma daidai wa daidai sai a hajjaru a sau daidai wa daidai sai ku ɗauki amma in ka taho daidai haka kana ta yana da waya in kakkawa na wurin ka iya juyawa ka dibe shi in ba sa aka yi ba saboda taron mutane za ka dole sai an shiryo daga nesa ko da aka kawowa wurin fuskanta ta yana da sauƙi ko da ka kawowa wurin matsalolin tsawafi wahala gare su matasa da suke kokowa sai sun ta wurin a yi ture-ture a ta wurin a taba dutsen abuna wanda yake baya da kyau abin da sa nace muku baya da kyau lokacin da annabi ya zo ya shiga wurin shi maza Allah ya shiga hajjar asawa ga aiki ne na hajjar ba ga umra ba ya shiga wurin ya sambance dutsen ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka ya yi addu'a ya wawayo haka sai ga umar ya ce ya umar hahuna tuskabula abarato tustajabu da'awa umar nan wurin aka zubar da hawaye nan aka yin kuka ya yi amfani nan aka ansa addu'a sai ya jawo umar sai ya iza shi babu mutane da ya da gobe ta yi mutane sun zo da mai gida ya yi sun ji kuma abin da ya ci sai sun ka cika wurin umar ya to ya fara tura mutane annabi nabe ce tsaya mutum kake mai ƙari la tu zahimin nasa kaka tura mutane ka halaka su sai ya hana mu dan jiya sun ga annabi ya shiga ya ja umar ya ce nan aka zubar da hawaye kuma nan aka ansa addu'a ko da sun ga dawo sai sun ka shiga kowa ya cika wurin sai umar ya tura sai annabi ce dawo mutum kake kawuyon mai karfi za su zahiman nasu kaka tuttura mutane ka tura mutane ka halaka sai ya hana saboda haka in akwai taro to ture-ture nan bai da kyau don cutarwa za ka yi ga mutane amma akwai lokacin da yake da sauƙi irin da da rana da an ka tsaye da sahu to wani lokaci akwai sauƙin mutane sai su sa a yi layi bayan an tsaye da tsawo sai su sa a yi layi in ka shiga ka aza bakinka minti guda na suka bai ko biyu don wannan layi ban taɓa shiga ta yi ba ban san minti nawa aka ba amma dai ina ganin su to kaga in ka samu ka shiga layin kana iya yi amma dai ka tura mutane to wannan bai da kyau kuma ko shi yana ganin wanda za su yi na abbas samu su hana ture ture ai kun ga wajen indararo da sun ka gano da za su yi ba ku ganin yanzu minti biyar biyar suka ba su maza su shigo ga kowa minti biyar duk su hito kowa ya yi raka ni ya yi addu'a sai ya hito sai a buɗe can suko mata su shigo minti biyar su ma da sun gama sai a kore su sai su hita sai a dawo na a buɗe saboda mutane sun jarraba har sun ce yan dararon kuɗi na ban shiga ciki yayi addu'a kuɗi sai ya kuɗi don haka ture ya yi yawa sai sun kasa irin wannan ka'ida don dai a ɗan rage abubuwa to wajen hajjira aswad ina ganin ba su samu da za su yi ba suna nan suna tunanin wanda za su yi a rage ture turen nan amma dai kai kada ka tura don kada ka cutar da mutane kada ka shiga ka tura ka cutar da mutane cutar da mutane bai da kyau ko ko birnin kabi cutar da mutane bai da ke balle makka zunubin makka ya yi na birnin kabi kai ma. zunubin makka ba karami na ba Allah ya taimake mu ya kare mu daga sabon Allah ko a nan gida ko kuma a can yace to mutum zai hito ah, mudadi on rasahu aw da wuli Allah ya hasula ba da tawafi وليس جميع بدنه خارجا عن البيت لا أبن لانه يكون في بعض في بعض البدن يكون بعض البدن don wani lokaci sashen jiki na zama ala ashazirwa ne kusa ko wata gina da kuka gani nan ga ka'aba ba can wajen hijir isma'ila ba nan ga ka'aba akwai dan dakali nan gare ta to dan dakalin nan da kuka gani cikin ka'aba yake shi ɗan dakalin nan to idan ka taho ka aza hannunka ga ɗan dakalin nan a dawafin ka bai yi ba don ba wajen wajen ka'aba son aka yi ka'aba ka yi dawafi ba gare ta to ka yi dawafi ƙafafunka waje hannunka ciki to ku lura da wannan kun san kuma ya akwai sauƙin wasu in sun ka taho na wurin a sai su yi ta bin wurin nan suna shawa kuma suna dawafi to dawafin dole ne sai ya zama jikin ka bi yana wajen ka'aba ba cikin ka'aba ba sai ya zan duk ka fita daga ka'aba don shi shazurwa ne din nan wa huwa min baiti cikin dakin ka'aba yake wala ya sifu dawabu wanda ya dawabi yana a hannu ne gare shi dawabi ne bai ganta ba sai an yi wajen ka'aba duka can ma dinan nan ta hijira isma'il to ita ma ba a son kana dawafi kana hannun hannunka gare ta domin kuka diba gina kamar da kun ga teburin ga gina ga ta nan amma sama ne ya kawo nan to kaga in kato kana kato ga bakin gina nan sama ne kuma ga shi nan ka aza hannunka nan kamar da wasu ka yi in sun ka samu dama kun ga kana ƙawahunka suna wajen ɗakin ka'aba hannunka na cikin ɗakin ka'aba to duk irin wannan akula ku kula da irin wa'annan shi yasa zaku ga wasu suna zuwa maka su dawo sai ka ga baka ga irin ci gaban da an ce ana samu in an ka maka kaga ga shi baka gane da iri ne ba to abin da yasa ya baro abin da ka sa a same shi da wafin nashi abba ya ba da shar don ku lura da irin wannan duk wanda zai na maka cikin ku ko da ka karanta ga littafi in akwai wani wanda ya karanta ga littafi kuma ya taba zuwa kamar sau uku haka to ya zama abokinka ya zama abokinka ya taɓa zuwa kamar sau uku haka to ya zama abokinka ya karanta ka karanta ya gani abin da baka gani ba to sai ku ce da shi kuna dan kwatantawa haka ake to mu ambaci abin nan wajiban dawafi mun ce dawafi dole ne ya zama wato mai dawafi ya tsarkaka kuma ya sa ɗakin abin nan ka'aba ya zama hauni gare shi kuma ya tabbatar da ya dauranci wato hajjira aswada da kyau tuwar rabi'u wajibi na hudu an ya dufa sabata a dawafi ya yi dawafi bakwai in ya fara kai ya tsaya sai ya kewaya har sau bakwai a ɗawafu jam'o abin nan jam'o ɗau wa huwa abin nan ashaudu wato kewaya guda ita ake ce ma ɗawafu wa ibtida'uhu min hajari ila hajari kuma ana fara shi daga hajar aswad kewaya ta farko ana fara daga hajar aswad a ƙari hajar aswad kuma da inda aka ɗauka tunan kuma aka karewa ai alhajar aswad walau ibtada'a minar rukunin yamani da a ce mutum ya tsinki taro ya yi yawa wajen hajjar aswad ya ce kai bari in ɗauki haramata da na hajjar yamani na ga ya yi sauƙi ya ɗauko daga hajjar eh, yamani to a tamma ilaihi ya cika hajjar yamani ɗin nan ya fara in ya koma dawowa nan ya ce ɗaya in ya koma ɗauka in ya dawo ne ya ce ɗaya amma wa alaihi dama in ya gama ya ba da rago ƙato an ci shi tara ta dubu ɗari biyar ragon dubu ɗari biyar kun ga ina abubuwan da ka kawo rago haka a ce a ba da rago su a matsala ga ahadu wani in an ka kyale shi yana iya aikin da ka sa Eh, rago goma sa kai ne. to kowane rago akalla a ce dubu ɗari biyar kai ko dubu ɗari an kace yake rago goma sun hawa musu kan mutum mutum nawa naka biyan su to musamman mata musamman mata wadda take in ma ta fara bi ta ji ta gaji in ta sa ta ta samu wani zama sai ta yi zamanta sai gobe ta to ta yi suwa mai yawan masu tura matansu ba su tura su da wani ɗan uwa wanda bai iya iyawa da su ba mai yawan matansu ba su aiki hajji in ma umara ta ba su yin umar ta zama cikakka ta karɓaɓɓiya mai yawa saboda haka ku kula da kyau duk wanda ya yi kokari yana iya biya mata fito ya samu kananta ko kane ne ko wanta ko babanta ya biya mai ko ka biya mai ya yi in ka aika matarka ko ka biya mutum ya ce ya yi ka lada don wahalar da ya yi ta yi kuɗin da ka biya mai kakka zo a wani abu na kai wai ka taimakai ba ka taimakai ba amma ka ce ka gani a wanga aiki na kasa shi aiki na kasa shi kuma aikin shi kai ka taɓa zuwa maka to da ka taba zuwa da zan tambaye ka irin halolin da ka gani kuma za ka tabbatar da abin da faɗa da Allah ya kaddara wato sha'anin aikin hajji musamman ga mata gaskiya akwai wahala gare shi akwai wahala kwarai to kuma ku ji tsoron Allah musamman da 'yan boko sai mutum ya ɗauki uwa ta ya sani ya tabbatar da ba ta yi abin ga wai ta matsa mai kuma ya tura ta ita dai wani sai ya ce da uwa ta yi shi ya ce da ita amma da an riga ya kai ta cikin jama'a alhazu shi kenan ya gudu wai bai iyawa da ta ɗaya babu shakka kan ta ga makka kuma ta ga arfa ta ga mina amma ba ta dawo da komi ba kaga ka ci amanarsa kuma Allah zai muku shari'a mutum ya irin wannan wahala kuma a ce wahala ba za ta yi Allah shi muna jagora alhamisu wajibi na biyar almuwalatu wajibi na ajera da wafi in ka fara kakka tsaya sai ka gama daga na farko in ka fara kakka tsaya sai ka gama shi yasa kuka ganin a jami'an alhazai wanda an masu aiki na ƙananan hukumomi in sun ka taho da alazansu in za a shiga ɗakin kaba sai sun tsaya toilet mata a ajiye su toilet kowa ya tabbatar da ya fitar da duk abin da yake gani matsala na gare ya yi alwala sannan a sai da maza su ko nasu toilet kowa ya fitar da duk abin da a matsala gare ko da kowa ka yi tuwa cikin nishaɗi ko a gaya musu kowa kai sharuwa da yawa kowa kai sha ruwa da yawa don kaboli ya dame shi sai a shigo tun da toilet din ba kusa ga inda aka aiki yake mene sai yake sannan da sai a shigo kowa cikin sauƙi sai a aiki to in ba su da jami'an da an ka zama ba kai kana kokari ka sauke ka kawai wani ya so ya biyo ka kuma ka ga tsaishe ka zai kana kokari ka gama ka kaza jira ne da ka hito dole ya sauri ya hito don kakka shi don ka san baka ta don sai ya kada ban tashi da ba to jami'a alhazai su adda irin wannan lalura kuma lalura su ce kuma an dora musu sun ce sun yadda an ba su wannan shugabanci sun ce sun yadda da su da malamai waɗanda aka ba wannan aiki kuma sun kace sun yadda su kuma manyan jami'ai abinda aikin su ga kowane mutum ya kula da aiki ne cikin malamai da shugabannin alazai na ƙananan hukumomi su manya su ga kowa ya tsaya gana shi aiki wanda duk ya tahiya ta bai kula ba baɗi ka a dawo da shi a sa wannan Allah ya gafarta mana kamar wanda aka yi wata shekara wani ya ɗauki Alazai ya kai su duk bai ba su komi ba da shugaba ya zo ya iske tsohuwa na kuka ya ce mata ni kika wa kuka ta ce jirgi an ka ce ya shiga ba a ban ko ɗari ba ya ce wace lokacin gamman ke ta ce lokacin gamman kaza ya kara gaba ya ga wani tsoho ya mai wannan tambaya ya kara gaba ya ga wani ya ce a kiru jami'a mai alazanda ya ce na rance da Allah in dai ni an gauna ba ka koma zuwa maka ga wanda kujera to mi ka kani ka tecin ka kashe ɗayan mutane wayan da ba sani ba sun kai ta ɓaci wai an ci amana an ci amana ba ci amana na ba shi ya ci amana wannan mutum rashin za ka ɗauki tsohon mutane ka kai baka ba su ko ɗari kuma an ba da kuɗin da to su jami'ai abinda a aikinsu wato wa'annan da sun ba makami su kula su ga sun yi aikin wanda ya kamata wanda na wanda dole sai an yi aiki mutane na wani ba kauye na ko birnin kabe bai taɓa tahowa ba zai na makka dole sai an kula da shi yadda ya kamata wani komi bai sani ba tunda kun ga da wannan ne suka zuwa su miƙa abin na riyal ɗari su sai abin riyal biyar a ba su riyal guda guda guda tara riyal goma kenan an ta yi da riyal ɗin sittin don ba su san komi ba to duk irin wannan amana ce wadda an ka azama jami'ai kuma wanda duk ya san bai iyawa in aka ce ta waka zama gaya da na alhazai ce a'a ta waka zama mai wa'azin alhazai makka mai kulawa da alazi ya ce hmm, ban iyawa in ya san bai iyawa ya ce ban iyawa in ka san kana iya akwai ladawa makata in ko ka san ba ka iya akwai hakaya na zulmi in ka san ba ka iya ce ban iyawa in Allah ya ne ka maka ko ba da wannan kujera ba sai ka tai Allah shi ka kai mutane maka in ya so duk wanda ya so ya kai shi kuma sai ya kai shi ko ba asu kuma sai ya tashi. Allah ya gafarta mana saboda haka wajibi na biyar jerawa in aka fara wafi ka a tsaya sai an gama kwalau abin na nafiya shaudan wa zakara bil qurbi wa lam yantaqi wudu'uhu ada ilayhi bil qurbi wanda yayi ɗawabi, ɗawabi bakwai akai sai yayi ɗawabi shidda ya aza bakwai na sai da ya biyo hanya zai hito alwala ta ba ta kare ba sai tuna a ah, ina ganin dawahin na naushin da to ya dawo ada ilaihi ya dawo gare bil qurbi nan kusa sai ya take kamar sallah kama yarji'u ila salati kama wanda yake dawowa ga sallah kun san ga sallah wanda ya mance da ah, bai yi sallama ba ya mance bai yi sallama ba ya daga amma ba da dadewa ba sai ya tuna bayan sallama ba an ce ya dawo ya ce assalamu alaikum shikenan to haka ne ita ma shi ma dawaki amma wa in dala in bai tuna da shidda naye ba sai da an ka dade batal dawafu dawafi ya baci kiyasa ala salatu dan kiyasi ga sallah dawafi ya baci asadisu wajibi na shidda an yarka a raka'a sai na kiba hudu mutum ya gama dawafi wajibi na ga duk wanda ya dawafi in ya gama raka a biyu wajibi na in ya gama raka a biyu malamai waɗanda ba na mazhaba malikiya ba sun ce abin na kamar eh, littafin na allimu ne ya kawai kaifa a hujju to a ciki ne dawafin nafila ya halitta saboda taro da ya yawa sai ka shiga cikin dawafi ka yi dawafi ɗaya baka hito ba ka yi biyu ga na biyu ko ga na uku bayan ka cika ɗawafi a goma sha hudu ko ashirin da ɗaya sai ka yi to sai ka yi nafila raka a biyu jere ka ga ɗawafi uku ka yi to sai ka yi abin nan raka a shidda amma ga ɗawafin nafila don shi an da ɗawafi da shi wanga na wajibi kun san bakwai na kawai bai da ƙari bakwai ne da gare kuma shi ke to wajiban dawahi sun kare guda shidda wa amma sunan hu amma sunoni ne wa arba'atu guda hudu ne ahadu na daya ar-ramlu mutum ya dan saurin ta yi haka ga dawaful qudumi dawaful qudumi wanda yanzu mutum ya shigo makka to ana so ga uku na harko ya yi saurin yi bi fatar ra'i ar-ramlu bi fatar ra'i wa ilaihi ashara bi qawlihi ga wannan mai littafi yayi ashara yace salasatan khababar yayi dawabi uku da dan saurinta ya haka gudu-gudu kadan al-khababu ar-ramlu abinda aka ce ma al-khababu wato saurin ya wa huwa al wa huwa al-harwala wato saurin ya fokar mashai sauri wanda ya wuce tahiya donal jari kun bai kai gudu ba ba gudu na ba kun ba tahiya ce sannu-sannu ba sauri dai haka to in mutum ya tahi ana so ga mutum ya yi irin wannan saurin tahiya in akwai lokaci in akwai sarari saboda kun san wani lokaci wurin tsinkiya ka duk ya tsinki gaba dai. ba ma ko hiya ma ba ta yi wa sosai ba ne saurin saurin tahiya to in dai akwai sarari to mutum ya saurin hiya. wa sunnatul rajuli wannan sunna ce ga namiji lal mar'a banda mace wala maridan banda mara lahiya mara lahiya bai saurin mace ba ta yi wala da mafi tarki walau ma al-qudra ko mutun na iyawa ya yake saurin ta yayi ta ya ta da ya saba bai ba da jini ba a cewa ya yi mai hukunci ga wata tara da bai ba su ba amma dai ana so a yi sun ma arba'ata mashayan in yi tahiya uku da sauri tahiya hudu kuma kewaya hudu yi su abin da mashayan da tahiya sannu sannu wa dalilu haza kulluhu dalilin wannan dawafi a ce a yi saurin tahiya ga uku na farko yi tahiya sannu sannu ga hudu na ƙarshe. abinda dalili ne duka fi'luhu alaihi salatu wassalam annabi ne ya haka hakan Na haka aka ce wanda annabi ya yi? to ana so a yi shi ku lura duk abin da annabi ya komi na nan ana so a yi shi kakka sassauce mutane ga duk abin da an kace annabi ya yi shi kakka sassauce mutane amma wanda bai wa kaga wannan lalura ta bai iya amma dai kakka sassauce mutane ka doce musu ko ba a yi haka nan ko ba a ka waɗa musu a yi haka nan wanda bai yi ba in yana da ƙarfi yana iyawa shi ya hasara don ba a biya ne abin da bai yi ba wanda kuma iyawa abba yi Allah ya san bai iyawa ba zai kama shi da laifi ba amma faɗa ko faɗa mutane abin da annabi ya komi na na ko ce haka annabi ya yi kuma duk abin da annabi ya yi ana so ga wanda ka iya waye shi komi na wata bi'uhu la'allakum tahtadun ku bi shi domin ku shiru saboda haka duk abin da annabi ya ana so kowa ya yi wannan abin in ba wanda ya hana a yi ba shi ci da kai ne saniha wato bayan abin nan tahiya da sauri to na biyu addu'a yan addu'a wanda ka dawafi ana so gare sunna ni gare ya yawaita addu'a cikin dawafi wa huwa ghayru mahdudin amma addu'a ba iyakance ta ba ba a cewa kamar ta wannan da kuma ganin suna sauwa dawafin harfu ga addu'a ce dawafi na biyu ga addu'a ce dawafi na uku ga addu'a ce na hudu ga addu'a ce na biyar ga addu'a ce na shida ga addu'a ta na bakwai ga addu'a ta in an kawo hajar aso ga addu'a ta in an kawo multazim ga addu'a ta in an kawo mizab ga addu'a ta in an kawo maqam ibrahim ga addu'a ta in an kawo hajar isma'il ga addu'a ta hajar yamani ga addu'a ta to duk wannan bai da asili wa huwa ghayru mahdudin ita addu'a ba ya kance ta ba kai dai kai dawafi cikin kai addu'a cikin ka kuma kai ka sa abin da ka damun ka illa dai abin da sunna ta ce an yi so ka yawaita ta zihi ka yawaita ta zihi in ka yi zihi da yawa sai ka yi talati sai ka yi addu'a wannan ko makama addu'a na don an shi addu'a saboda shi a ruwayoyin da an karoto a cikin hadisa ingantattu da ta zihi sun ka kawo, tawo ayin sun ta zihi da ɗawaji Salisu. sunna ta uku islam al-hajar aswad awwal dawaf sumbanta hajar aswad dawafi na farko kama ta kaddama kama wanda ya gabata yanzu rabi'uha na hudu islamun rukuni al-yamani awwal shawdi in kana iya sumbantar rukunin yamani kewaya ta farko hajjar yamani ba a sauri bane amma shi ma yana da muhimmanci idan ba ku mance ba rahin a ci kuma wani karatu da ku da dadewa wasu matasa su hudu guda ana ce mai abin nan abdulmaliki ibn marwan guda ana ce mai umar ibn abdul guda ana ce mai abdulmalik ibn marwan guda kuma ana ce mai kasim sun kai sallar isha'i sun ka gama sai abdulmalik ya ce to ga hajar yamani can ko mutane sun wace sannan ba mutane ya ce fita ya mutu inda hajira a yamani ma azu hannu ma kowa shi guna abin da ya kaso sun ka taho umar ɗan abdulaziz zai azu hannu ne ya ce allah abin da naka roƙonka ka bani milkin wato aljazira wanda yake makka da madina sai guda ya taso yace ni kuma abin da ka roƙonka ka bani iraƙai iraqaini sai abdu uh, uh, wannan ƙasimu ya ce yace ni ko abin da ka roƙonka ka taimake ni in zan mallamin sunna a rika zuwa wuri na ana karɓar sunna abdu ya yace wanga ya ishe ku duka suka ce eh, yace ni ko Allah sanna kai ka bani mulkin duniya daga gaba zuwa yamma to kun san da ku mun kai karatun ko kowannen su ya samu abin da ya roka dukan su kowa ya samu saboda haka aka ce nan ana so a sumbante ayi addu'a da a ce yan siyasa ga namu suna iya kai can da sun rage mana rigima mutum ya kai can ya aza hannu nai ya samu dan lokaci shi addu'a da sun rage mana hitattunu to ba su iya don tsaya ka saurin ka tsaya yanzu kan dai ba irin da ba na gaya muku jama'a akwai shi ma kuna ganin turi-turin da aka yi turi ne don wanga karatun da na faɗa mai yawan laraba sun san shi Jahilinsu da malaman sun san shi saboda kowa ya san kamar wato Aljihuna da an ka aje kuɗi suke da hannun kai kai dukkan haida wani abu to ala ta halin da farko ana so mutum ya sumbanci shi wannan dutse hajjar yamani a awwala shauɗin wato a kewaya ta farko kun ga wato sunnoni na yin tahiya da sauri ga ga dawahi uku na farko da wahi hudu na ƙarshe a yi sannu-sannu na biyu cikin sunnoni na yi a yawaita addu'a na uku cikin sunnoni na yi a sumbanci hajjira aswad wato kama wadda ya kamata na hudu wato sumbanta hajjira yamani na wahi na harko to su ne abin nan su ne abin na sannoni ne habai su za mu tashi gare su kuma nan za mu kwana in Allah ya kaddar muna da yawanci ne da lahiya insha Allah za mu dora daga inda mun ka aji wajen musahabban wato dawaji ma a faɗi wajibai ne mun faɗi sannoni ne to abin da ya rage wajibai ne kuma nan za mu kwana insha Allah Allah ya taimake mu da mu da ku Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau ko makka gada da muka karanta mu duka Allah shi azaita mu zuwa makka sau da yawa ba mu san iyaka ba kuma Allah ya azaita mu hajjan mabarura da izini na yi da sifofi na yi maɗaukaka kuma ya ba mu ikon kwana nan wuri sayi mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam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 kuma ka azirta ma aikin hajji da umra sau da yawa ba musan san iyaka ba kuma ka azirta ma hajjan mabaruratan wa umratan mabaruratan fi hayatina ya rabbal alamin Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyan Allah ka gusar da damuwa ka gusar da bakin ciki Allah ka gusar da tsoro ka gusar da hirgita damuna ta zo Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu ruwan rahama Allah ka ba mu ruwan rahama kada ka ba mu ruwan azaba kada ka ba mu ruwa masu hitina ka ba mu ruwan rahama don albarka sunayenka da siffofinka maɗaukaka Allah ka gafarta mana ka gafarta wa mahaifanmu Allah ka gafarta musu marigayensu Allah ka haskaka su cikin kaburburarsu ka kare su daga dukkan azabobi da hitintunan kabari Allah wa'anda annan da rayuwarsa cikin mahaifanmu Allah ka sa su yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa su ma dukkan su Allah ka gafarta su, ka gafarta ma su da kakanninsu ka gafarta ma yannai da kannai da iya da iyali da zuriyar mahaifanmu Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka shirya maka shirya mana iyalanmu matayenmu Allah ka ƙara masa shiryarka Allah ka ƙara masa kariya da tsaronka laila wa nahara Allah ka ƙara masa kariya da tsaronka ka kare mu ka kare su daga sharrin shedan da jama'a Allah ka tosaya musu ka ba su lahiya cikakka marasa lahiya cikin iyalanmu Allah ka warkar da su ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu da mu da su ka samu yi kyakkyawan ƙarshe ka sa aljanna mu. muna roƙonka Allah bai asma'ika alhusna wa sifatika alula ka shirya muka shirya diya da zuriya waɗanga da ka ba mu da wanda za ka ba mu ila yawon kiyama da albarka sunayenka Allah ka shirya mana su Allah ka kama mana tarbiyyar su. Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su daga sharrin shedan da jama'a tai Allah ka kare mana su daga sharrin shedan wa wa na huwa junudahu da albarka sunayenka Allah ka rika mana ɗaya da iyali da zuriya Allah ka sa musu albarka Allah ka ɗaukaka su ka ɗaukaka al'amarinsu Allah ka girmama su ka girmama al'amarinsu Allah ka darajanta su ka darajanta al'amarinsu da mu da su Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna makoman ka taimaka mana Allah da albarkar sunayenka ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri saboda albarka sunayenka ka taimaka mana mu dai kan mu kulla ma kowa shiri kuma kada mai niyyar kullawa masu kulla mana da masu niyyar kullawa Allah ka shiga tsakanin mu da su Allah ka ba mu kariya da tsaronka duk shirin da suka kulle Allah kamar sai gare su don makircin da suka yi Allah kamar sai gare su do wani kulle kullen su Allah ka kulle su da shi saboda albarka sunayenka Allah ko ba mu tsoro Allah ka ba su tsoro Allah ko ba mu tsoro Allah ka ba su tsoro Allah ka hirgita mu Allah ka hirgita su duk wanda addaniya su walakanta ma Allah ka walakanta su Allah ka gina mana rami don mu fada Allah ka kada su ciki Najeriya ko Allah ka zaunar da ita lahiya arewa Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya jiha mu Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka amintar da mu ka amintar da hanyoyin Allah ka amintar da ƙauyukan mu Allah ka amintar da biranenmu, ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu, ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu, ya Allah ka kare maka kare gidajenmu ka kare ɗaya ka kare iyali ka kare zuriya Allah ka kare maka kare makarantun nan ka kare an makaranta ka shirya su ka shirya malaman su da albarkar sunayenka Allah ka kare maka kare masallatayyanmu musamman wannan masallaci Allah ka ƙara kariyarka da tsaronka a cikin wannan masallaci Allah ka shirya limamai Allah ka shirya mamu Allah ka ƙara ma wannan masallaci lahiya da zaman lahiya da ci gaba mai amfani da albarka sunayenka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana dukkan masallatayen mu Allah ka kare mu ka zaunar da mu lahiya ka kare mu wuraren zaman ka kare mu wuraren ayyukan ka kare mu wuraren sana'o'in wuraren tahiyoyin mu ka ba mu kariya da tsaronka Allah inda duk muka hita Allah ka ba mu kariya da tsaronka lailan wa nahara Allah ka ba mu kariya da tsaronka saboda albarka suna yanka ka kare mu daga shirin kowa da kowa ka kare mu daga cutar kowa da kowa Allah ka gafarta mana don bukatun na alheri Allah ka biya mana su wayanda ba na alheri ba kamar ya alheri ka biya mana su abinda don maka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu bayan ka bayan Allah musulmi yare da manya maza da mata waɗanda sun roƙe mu addu'a da wanda ba su roƙe mu roƙe ka Allah ka shirya su ka kyauta shi aqida su da imanin su ka gafarta zanubban su ka biya musu bukatun nan nasu na alheri waɗanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu abin tsoron su duka Allah ka kare su ya Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala ya Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala ya Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam